ina a kira a gare ku matasa 'yan uwana maza da mata da ma waɗanda suka manyanta ku guji shaye-shaye saboda shaye-shaye ba abu ne mai kyau bayan lalata rayuwa ga lalata jiki sannan kuma duk inda za ka je ba za a ɗauke ka da mahimmanci ba ko da kuwa shi wanda yake sha ɗin ne don haka ku guji shaye-shaye sannan kuma bayan haka ga laifi gurin ubangiji gashi kuma kuna ɓata wa 'yan uwanku rai da kuma iyayenku yin hakan ba abu bane mai kyau saboda ɓacin ran iyaye kaɗai a gare ka zai hana ka jin daɗi na duniya da ma na lahira baki ɗaya don haka ina kira a gare ku don allah don allah iyaye da 'yan uwana matasa maza da mata ku guji shaye-shaye saboda ba abu bane mai kyau na gode